comrade bala ibrahim mahmud shine kantoman riko na karamar hukumar alkaleri ya bayanin yadda aka gudanar da satan mutanen wa tawagar gwamnan jihar da ta ziyarci garin duguri domin jajantawa al'ummar dugurawan to na farko dai abun da ya faru shine wannan bayan allah yan uwanmu sun fito kasuwar rabon liman katago ne suna dawa gida to wannan su waɗannan yan bindiga dai suka yi harbi wadda ya kasance suka tara su kusan mutum arba'in da wani abu suka sa kwantar da su a cikin ruwa bayan sun kwantar da su bayan an ɗauki lokaci suka tara su kuma suka sa suka tafi da su cikin daji. A nasa jawabin a madadin sauran jami'an tsaro, kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi Awul Musa Muhammad ya yi bayanin yadda aka fafata da 'yan bindiga da jami'an tsaro a maɓoyarsu. Ina magana ne da yawon gaba ɗaya DSS da mu da muke police da civil defense da sun yi an shiga dajin nan kwana da wuni aka yi to amma aka yi yadda aka yi aka samu aka cin musu a wani dutse da ake kira jan dutse a nan cikin eh, dajin yankarin nan aka kashe wajen mutum goma daga cikinsu aka samu kuma suka sako mana mutane duka mutanen nan guda talatin da bakwai da tara kai har da ƙananan yara da aka samu cikin ikon Allah aka cetar da su suna nan lafiyar su kalau ba abin da ya samu kowanne daga cikin su mun gode wa Allah community policy din nan yana da muhimmanci mutuka duk irin kokarin da za ka yi idan mutanen kasar da mutanen locality din ba su ba da haɗin kai ba ba abin da za a iya yi musamman ganin cewar su sun sanya da dazuka nan nasu suke so ana biye muna tafa da su gwamnan bala abdulkadir muhammad na jihar bauchi ya bayyana murna da kuma yin gargadi ga duk wanda aka same shi yana haɗa baki da 'yan bindigar sannan ya ci gaba da cewa wannan rana ranar farin ciki ne da na zo mahaifana don in jajanta muku abin da ya faru ga sunan mutane talatin da mata goma sha biyu da maza ishirin da wani abu wanda allah ya kubutar da su daga hannun wayannan miyagun mutane haɗin gwiwa ne da haɗin kai na jami'an tsaro da kuma zaratanmu mutanenmu wanda ba su taɓa babu kunya ba wato dugurawan gaskiya to jama'a akwai wanda suke haɗa baki da wayannan mutane wanda kowa muka same shi yana haɗa baki da miyagun mutane kun san dai abin da aka wanda aka kama su a dajin ko sun tafi lahira ko to su jahannama za su tafi ji ko jama'a mu ji tsoron Allah kada taro sisi ya rufe mana ido daga bisani ɗaya daga cikin mutanen da aka kubutar ɗin ya yi bayanin yadda suka samu kansu kafin isowar jami'an tsaro ya buƙaci gwamnan jihar Bocin da ya karfafa sarkin bakan duguri da jama'arsa suka yi ta yaƙi da su har Allah ya sa suka kore su suka kashe na kashewa suka tambaye mu iya wanda muka zo daji muna nan duka muka ce muna nan muna nan suka ce eh suka ce to alhamdulillah to yadda aka kewaya mu aka kawo mu dajin haka suka kewaya mu suka kawo mu wurin jama'an mu da iyalan mu don haka ne wannan jihar Bauchi muna roƙonka akan a kokarin da kake da shi ka taimake mu ka kara wa sarkin bakan duguri da mukarrabansa da san da koma waye ka kara musu kokari himma domin na tabbatar in dan sanda ne ko adda wallahi ba za a karfe mu ba da yanzu mun halaka don haka ne idan kwa sarkin baka zai tunkari dajin nan baya da abin karɓar mutane wata ran kasan zai karfin sa don haka ne muna roƙon gwamnatin jihar Bauchi ya ƙara taimako akan wanda yake da shi ta bakin wani daga cikin waɗanda suka samu tsira kenan ke bayanin yadda abubuwa suka gudana Abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya